وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما هذا التحكير كان في ذلك والصحة بخمسة صلى الله عليه وسلم في القليل الذي يقول عن ذلك دخل وشاشية وتنقطع في الشدة عشية وسلم الإسلام بين قوامات وتا وتا خطير الإسلام بعدها بمكة الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وقال لي الأستاذ محمد الثاني عمر بن جرير رحمه الله ونبي الرحمة يوسف ويوسف واحد والذين وجدوا وجد آيات أن التفسير في اللسان وما ذلك التفسير والبدن الكبرى واذكر البدن الكبرى يا البدن يا البدن ضبع بعد هذا البيان وتحب الله تعالى يا أيها الله يهديني فيما بين محسنين وقيل للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نفسه لقدير والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صلاه الولية ومكاتب ومساجد وصلوات ومساجد يذكر في الله كثيرا وينصرك الله من إن الله يقول وكان قائمي ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في محفظة في وايد أكل يقدم سنة مكة ويتسداو مدينة أمر به سبيل عليه السلام فبدأ أكل مقصد شو تقوى لا يقدم أكل وأن يا الله من سوى تعالى وأن لا يأكل من شيء لن يعود أكل فقط تجيب كل شيء بيت الكعبة صلى الله عليه وسلم وبيت الكعبة عباية وياك اللي ما لم تتولى ما ولنا عايزين في ياك الغيب إذا تنفقه فيما أتحب بكذلك إن يتاشي تبين يجي هو لو أنا في جرمة في تكتورة وبلغنا أيدينا يتبع مشيت قال ان من اعظم رضوان رسول الله سلم الرجل والبدنيه الكبار daga cikin mafi girman yamukan da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai gaswar ubangiji in kuka akwai yakin badan sunan babban yaki الذي صلى الله تعالى وجه الله في يومه التي صلى الله بموضوعها يوم الفرقان في wannan yakin na badar Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ranar da aka gwamza shi a yawmal furqan ranar rabewa ranar raba gaskiya da kariya ranar rabewa tsakanin addinin Allah da kuma kafirci ranar rabewa a tsakanin masoyan Allah da manzansa da kuma masoyan shaitan da jama'a wannan ya yi haka Allah a wajen sarki ya kira ya yi ibi ya kuma subhanahu wa ta'ala a lokacin da Allah a wajen sarki yake cewa وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير وما أنزلنا على عبدنا لابد ان تكتب بعض يوم الفرقان قال الرجل وانت حالي جزية لتريا قال الرجل وانت حالي إيمان جهادك قال الرجل وانت حالي مهيا ألا دمجيا شلا يوم الخلق عاني قال تجمع أبو جاجم سكع تدخل مرسو في البيت مهيا صلى الله عليه وسلم wanda suka yi imani da Allah sahabbansa kenan da kuma mabiya shi nan wanda suka fi Abu Jahal da jama'arsa wanda kuma Allah ya nuna mu karshen sa a wannan rana kun da kira ranar da yawmul furqan ranar rabewa wanda kira yana nuna lallai wannan yaki yaki ne babba kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya faɗa mana cewa ranar da aka yi yakin badar wata rana ce a musulunci mai girman tarihi domin Allah ya nuna cewa lallai yana tare da masu imani kuma yadda yana alƙawari wa faɗa ba a ala nasirin na ƙarfiyar to ya nuna cewa lallai shi ala nasirin na ƙarfiyar Allah ya alƙawari cewa lallai shi a game da taimakon su دابا تتبع لما دير يجي يكون وعلى يوم يجي يفتح الشيء تعالى زمانا بيوم الفقاع هذا الرجل واسقى من تلسيا لأجيا هذا الرجل واسقى من كوما والله على كل شيء قدير أن لا يجيكم لأخذ مؤمنين لكن كيف تنفع بعد كذا ما يعمل ذلك أبين بالذين يقاتلون لأنهم ظلموا سوى إن الله على نفسه لا قدير وأنفهم به وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سوى الله على كل شيء قدير ثم يسوى إن الله على نفسه لا قدير لما يجي والله على كل شيء قدير kun ga sunan kaji ya tashi a daidaituwa a can izinin da aka bada shi wato bai da makai an musu izini masu imanin Allah ya musu izini cewa an cutar da su an zalunce su ana yaƙa don sun yi imani da Allah an kore su daga gidajensu an kwace musu su an raba su da iyalansu an raba su da su an raba su da su to Allah ya ce mai da masu kuma yake yi ke rike su to a nan ma ga shi kuma a ranar da ake mai da martanin sai ga shi kuma yana ce mana والله على كل شيء قدير أحسن أن الله على نفسه لكم هذه الخطوة التي قلبت البيانية إذا وحشوا بيانات شينيات da ya juya ma'aunanta kafarai da suke aure su da mutane suke su ne masu ƙarfi su ne masu cin nasara su ne fitowar su ne waɗanda suka baya su ne ba wanda ya fiye musu wani abu inda ga har suna da ƙarfin hali ko rumar zaman da kuma alaihi wa sallam daga garin da garin baban shi garin kakan shi garin kakan kakan kakan kakan shi amma mafi ƙarfin hali ليه ده استجاني أساس الله يقول يا رب يا مكة يا رب عربي وشيني sai ga shi wannan yaki ya juya wa ma'aunin da suke aunawa shi ne kallabar ilmawani wa nasara Allah ta'ala rasulahu wa jundahu mu'minina kuma a wannan yakin ne Allah ya taimaki manzansa wa jundahu da rundunarsa al-mu'mini da masu imani أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب الشرك بنفسه وبدأ ما يشوف من دلالة الغالي وكل رجل سوني ما وكثر شوكة الكفار لأن أود ما نكفي الله سبحانه وتعالى يكلم الكافرين شوكة قوة أن يكلم الكافرين والمشركين يشركوا هذا الأمر الذي كي يفعلون فقد صار الصحابة وانيس ده حياة مفرد وشيء ما يأتي ليه من المنشي ثم على شيء إذا الإنسان إذا سوء أحد يعقوك لم تكن لا أحد نظام المعي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في الجمع والاستماع على sai kana da kana da ka kuka kai ba wanda ta mutum da ke ji ba zarwa ba zarwa da ita rana in ba ku manta ba a karatun baya in inda kuma karatun na marabu ya ta da kushi da soye-soyen cincin da abin da ita da muku da karatu suka kusan lafu yau kuma in ba ku manta ba mun ce ya zo kan mutunci wanda aka yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da sunaye na tarihi guda akwai al-sarayyar jami'in ta al-saraya akwai al-ghazwat jami'in ta al-ghazawat al-saraya ya bukan da aka fi kuma ke da kansa ba tura wani yanki ya yi ba da ne da ce waɗanda suka fi girma a cikin guda talatin da takwas guda talatin da takwas wanda suka girma a cikin ya kula da mazan da ya aika amma bai ji da kansa ba. Sai mazawa ya kula da hannun sun mali suka ya halatta da kansa ba da sako ba ba da wani ba. Su kuma ashirin da shida wanda suka girma a cikin ba ya halatta wani amma waɗanda suka fi girma suka fi mahimmanci aka fi faɗar su su ashirin da shida. haka mutum a ɗauki suna suka faɗa yakin badar saboda mahimmancin su shine na farko a cikin gazawa ba a cikin saraya ba kuma ya faru ne kamar yadda za mu ji a shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina وبدأ وفي بدأ بعد ذلك موضوع بين مكة والمدينة في بدأ الأمورين yana tsakanin maka da madina amma yanzu misali wanda ya san wanda suka san hanya abuja a cikin ya ce tsakanin abuja da kaduna to gari mafi girma kusan shi ne jere yawwa jere ba wanda yake gargashin karamar hukumar kankanar kuma suna da babban sarki da akwai babban sarki na jere ba su wani abubuwan da suke tsakanin abuja da kaduna da da suke abin nan ba girman sarauta ba badar ɗin wuri ne da ke tsakanin maka da bari limani ne bari nata amma badar ɗin ya fi kusa da bari na gani kamar yadda tsere ta fi kusa da abuja eh, fiye da kaduna ba mutum ya tashi da garin zariya wani zuwa ma mutum ya kai biyar sai kamar ya ya kawo abuja yi an da ba abubuwa da kuma yake suka na Allah ka damu da rasuwa da tsaron akwai wani masallaci a wajen sai mutane su tsaya yi alwala su shafira da a wajen a wajen Allah يكون قرابتها بأن يقول قرابتها بأن وخمسين كيلا نيسانسا يأخذ كيلومتر بعيدة إلى الجنوب الغربي منها فقال خذوا مصر ينفع لبجينا إذا كنت نتابع في جماعة وبدل يا سلام لمدينة sa da maka, makka sa da madina kilomita ɗari da hamsin kusa mutum ya ci tafiya domin daga makka zuwa madina ya ta kilomita ɗari hudu da wani abu kilomita ɗari hudu da wani abu ne daga makka zuwa madina to kun ga idan mutum ya taso daga makka zai je madina sai ya ci da kilomita ɗari hudu. kafin ya zo badar amma daga badar kuma zuwa madina bai wuce ɗari da hamsin ba kun ga ya fi kusa da ina ya fi kusa da madina wurin badar ya fi kusa da madina ma bayan da yake da nisa kun ga ɗari da hamsin ya kusa da madina zari zuwa haka eh kusan ina jin ba shi ba shi ne ta goma ce daga zari zuwa kan kilomita ɗari da sittin kamar daga nan zuwa kusan ɗari da sittin ɗaya ne haka saboda ya fi kusa da madina fiye da kusancinsa da makka amma ni a hanyar zuwa makka yake daga madina saboda idan idan mutum zai je abin da zai je madina zai je makka daga madina sai ya wuce madana idan ya taso daga makka kafin shiga garin madina to zai wuce madana in dai ta ɓangaren kudu maso yamma kudu Bantu yang Ada masa lagi aku dengan tu yang Kalau boleh Tidak ada eh? yang <laughs> ada yang Ini aku dengan tu yang Baik kan Kau boleh Kau Sangka itu Kau yang Kau dengan tu kullum kullum bangaren dama ke mutum ya kalli gaba kullum bangaren dama arewa bangaren kwamfa wasu sun shigo mana yanzu sun kamar da hutu musamman su zabo da shi ba na hukumar shi ne kilomita ɗari da kafin a kai garin madina خالفت به ذئب أو الضمور أقيم التنسية تسمى بدرا إتأكد في بدر والأميز يسأل كلمة الذئب البدري هو ذئب بدري ما تعرض أنه للمبا ذئب بدري غيب ينبدا ودلالته إلى ما نمتعني من شيء نسبة إلى بذل يعمل أن تنتهي فهو الذي يرجوع وهذا السن لأنه في شيء بدل إنه يعمل ليس بالسن حاكمين النفس لنا رباوة والجيلة أخذت كثير بدل إنه محلك إذن الضبر إذن كنانك الذي أحرها وسميت ابن شيء هذا هي لأنه لما التي أفتها تدريس mun gane wakila wasu suka ce gaibu dare wasu sun faɗi wani labarin wani wani kuma kada ba ba ɗan ba amma dai rijiyar tana shirin da zai ubajin waye bajar ɗin kuma da mutane sun yi saɓani a kan waye shi wasu sun ce sunansa badar kuma ya hannu ba badar kuma ya hannu wasu kuma sun ce badar kuma ya hannu wasu kuma suka ce a'a ba shi ba ne sunansa wala a cikin halin dai an yadda cewa ubangiji ya a wajen daga wannan rijiyar kuma aka sama wajen suna kun eh, san rijiya tana da kaya ko mu nan najeriya suna da abubuwa da yawa da suke alaƙa da rijiya na kaya eh, muna da rijiyoyi masu tarihi waɗanda ake ba da labarin wanda ya tabbata da kuma waɗanda الله أعلم بصحة الأخبار فيها ألا يستبدل أخبارك التجارة يستبدل ورد الإجراء فبدأ يستبدل الإجراء بدأ أولا نقول فبدأ وسميت الغزوة باسم المكان دجلت عن الدرايات اللي تخالف النبي صلى الله عليه وسلم لكافر قريشاوى بسم الله تجيزيا ولم يزل معه فعل ومحمد يزل يمشي بيننا in yau Allah ya rubuta ki kika je Madina domin kina da dama za ki iya zuwa da je ki kallo ki je can ba a wani ibada da ake a wajen Mu gane Madina mu faɗi wannan fa'ida da maka da Madina wuraren da ake zuwa suka biya ne akwai an tilatun tu za mu ibada sai wuraren da idan aka je tana zuwa ne dai ibada a da wuri na farko shi ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masallaci na biyu a daraja wanda shi suke sallah ɗaya ta farilla a ciki za a ba shi lada dubu ɗaya da zartun hadisi ingantacce a cikin sako kusa da shi akwai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وكما كبروا برن صحبان سما سجرما ودالي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما وانا شيء ورمقوته أتيتكما أقي روضة روضة مرزان الله مرزان سلم وانا يفتح على الأول يفتح على الأول روضة له يجي ما بين بيت من بري روضة من رياض الجنة أبو سيدنا كان من برينا هو إلانا wani lokaci ne da cikin dokokin aljanna to da in kika je ki shiga wannan waje to a matsayin a cikin aljanna to kun wannan wani ke sai da cikin wuraren da ake zuwa ziyara don ibada akwai masallacin kuba wanda shi kuma idan kika je kika yi nafila raka'a biyu to Allah ta'ala ya ba ki lalata ki umara Eh, e, to da yin umara shi da yake umara shi ga umarar da za ki a maka sannan kuma ga umarar da kika fara yi a masallacin kubara ka a sai wuri na uku da ake zuwa yin ibada shi ne makabartar baki makabartar baki ilgal aji wacce take daura da masallacin masallacin titi kawai mutum zai tsallaka ya amma ba a wani mata da shi da malaman mu na saudiya suna da fahimtar cewa mata ba ta ziyartar makaranta wanda ita ce fahimtar su mata ba ta ziyartar makaranta wanda mata ba ta zuwa sai wuri na hudu shine uhud mashhad uhud makarantar hudu inda an kashe kuke na hamza da sauran mutum sittin da tara ba a gwamnan zan Allah da salama irin su ana sukunin nazar irin su mutane na ubayir da makamantan su Allah ya ƙara musu yarda. To wannan su ne wuraren da ake zuwa a gina don a samu lada. To da idan kika ji wasu ‘yan tafi, ‘yan kamashi, suna da irin wasu wajaje suna cewa a jiriyar da zariyar da zariyar da za ومعرفة بعد ذلك لتأتي شرطة إليك أما المجنون الآخرين ثم استقال وحيد في اسم الإنسان دون تعمل ذلك الكلام تعمل ذلك الكلام الحديث وبدل ما تشوفها على أساس هو بعدين بعد هذا هو إلى التعيين وكما تشير الفرق والتجديد يقول ألا هو بالحزب السيانة يا جاك وكان ألم هنا كان أبو بوح قم قم أبو بوح قال بوشيني والنشي فقال لي كم الولاد جزل معهم بوشي بحاجة هو المموري جنا هذا سونا سبدا سونا أي سبدا هل عايز يزور وقد وقعت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان wanda yakin ya afku ne ranar goma sha bakwai ga ramadan عام الليل إلى الهجرة النبوية الشيكان تدعو باين جمعيه صلى الله عليه وسلم شيكان تدعو أو تبقى والليلة تدعو تنسى جاءت جاءت جاءت في جاءت kuma da yawan sahabbai haka suke wannan azumin ga yari kuma ana gwamnawa da kuma tafiya ce ne nisa kilomita ɗari da hamsin daga cikin garin madina zuwa wajen kuma ba mutunci ake da su ba balle a siya a yi mutunci ana shiga mu yanzu da mota ma sai ka fi kare shi ya da tafiya to yanzu nan ma ya mana shimfiɗa mun san me sunan bajar din mun san aukarana ta yi a wani wata aka yi a wata shekara aka yi me yasa aka kira wurin da bada duk mun wannan karatu to shi ne ke ba da yake mana me da yi da jawo ya suna da ƙa'ida suna duk wani abu ne a fito yana da me dalilin da ya jawo aka وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن تعير لقريش دليل الزجاوة إحيانا مثل صلى الله عليه وسلم عباد السر أن تعير لقريش شوى ولا آية لقريشاوى ورد أنها من بعيد أنشد يا أبو بيان شوى يا خير مهدي رغم أنه أفضل رغم أنه لا نحايا كان وجه قريشاوى za su wuce daga maka su wuce su kuma biladun sha garin sha domin kasuwanci labarin mazan da yi muhammadatun bi amwali quraish an tsora wa waɗannan rafukan guda biyu ɗaya dukiyoyin qurayshawa annabta kayayyakin da ake da su na maka domin a wuce da su a tafi da su biladun sha في طريق هذا الشام إلى مكة sun siyo kayan ba daga maka ba ko ma zan daga daga sha zuwa makka wa yakuha abu sufyana wanda yake jagoranta waɗannan ramuman ayarin ramuman guda dubu ɗaya shi ne sabiru na abu sufyana a lokacin yana kame ya musulunta kuma yana yana matuƙar gaba da ma'aikin sallallahu alaihi ومعه عدد لا يجاوز 40 رجلا وما عدد المتعلم الذي تعرض لكم النوم بلا لا وتوش مزاجي متعلم بلا أربعين حتى مجرد أن يفهمون الأبواب التسمير لم يستحق البعض فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبول إما عليه وسلم بالتربية والمتع الدين التربية وأحيانا لاقتراض هذه الإيمان يمثل جدا مختلف gaba da gaba da waɗannan ayar na ƙuraishawa waɗanda suke ɗauke da dukiyoyinsu kuma rabin dukiya ko kusan duk dukiyar mata musulmai ke aka kwace yanzu kun ga muka abin da su haƙƙi ne gina abu ɗan kasuwa ne mai dukiya da yawa lokacin da yake da yi yawa. sai suka zo suka same shi da fitna mun ji labarin cewa ka ce za ka ga Muhammadu Madina ko za ka bi shi Yasrib to ka dai kai ba ku ne kai ba nan nan garin bari duk abin da ka ka sama a nan garin ka sama to da ke in ka ce za ka bi shi to ka bi shi can ka zama matsiyaci ko da shi ba za ka ɗauka in ko ba haka ba in kana son ka tsira da dukiyar da kai kamata an ka bi shi وحسب رضي الله عنه يسير duk abin da kuka kuka ɓaci mun Allah ne ba na abin da ya fi shi na da ni bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kuke imanin shi ya ga kuka dukiya yanzu dukiya ba rana a hannun wannan misali ne ke sannan duk wani sahabi da ya hijira mutanen maka yan kasuwa ne to za ki samu cewa yana da shago ko yana da shaguna sannan kuma yana da gida yana da gida hatta gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan su manzon Allah sallama manzon su manzon ya faɗa ne ce wa hal taraka lana akirun min baitin aw duni min buyutin aw duni ya ba mana wani abu ya ba komai a lokacin da ya ta ba shi ya kwashe cikin gidajenku da muka gada daga kakanku abdulmuttali abdulmuttali lokacin da ya mutu bayan wata shekaru aka zo aka yi aka yi aka yi to shi a yi ɗan ƙanin baban mazan su ne abu ɓani To daga shi ba musulmi ba ne to daga shi shi ne mu manzan Allah sama ba a lokacin To daga shi ya kwashe komai

فيها أموالهم أتكين وزن أتعالى وزن آية أقول كيو ينسو أما لا قل فخرجوا إليها ثم في تزوى لأن لأمن الله يذكركموها إذا ما يا باب وتكوتيا تزمها تزمى ممكن نفسي يوم الله أقول لأيك جنة الأوثان شروع الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم فاتجب الناس في كذلك فاتجب الناس في مرسل إليه مكاني في وانتهي وآتاني أبدا فخف بعضهم سوز تكتب في الصباح يومي فوزي تكتب في الصباح يومي وتطل بعضهم وتطل بعضهم وتطل بعضهم وذلك أنه لم يبدو أن رسول يلقى عباده أحقوا بالكتشوى مثلا أن السلام زيه التجيات إبعاد يلقى أصيح من بعد ذلك يأتي بسبب الهبع مسلم عربعين مسلم عربعين amma a tare da su akwai rakuna rakuma wanda aka lafta wa kaya na aiki dukiya guda biyu kun ga mutum arba'in ba su da yawa so da su ma yi kuma da kuma ke ce ku tafi ku je ku tare ku ba su dukiya ta ku wasu ke suka cikin da ba yakin za a yi ba su ke suna ganin ai ba su je ba ko suna jin adadin mutane a cikin mutum arba'in ai ba a da yawa wannan mutum da ma za mu gaba idan an bi ƙa'ida da musulunci ta farko ta da ƙa'idar farko duk musulunci da ya fuskanci kafin goma kafin al'ana a kusa Allah an kuku alim an da fi kun ba kun ga nan

أولا أن تسلكه كثير التركيز فمن كان ظهره حاضرا دون دعم هوان فيه كسع شيء ظهر أنا شيء وبايا أنا شيء وأبو هوا ظهر من باب خلاف الجزء لإرادة الكل لأن الظهر هو الذي يركب وسمي المركوب كل ظهر أظن ذلك هوا باين ذلك هوا Jadi apa istilah itu tidak bayar. Ini dia Rasul Isi. Inna lana qilbatan huna duhaha. Faman kana dhahruhu hadiran. Ay ahdafatu ilati yarkabuha. Duk wanda abun hawan sa kenan kusa. Falyarkab ma'ana. To ya hau Rasul Isi duk wanda abun hawan sa ke kusa to ya hau a فجعل الرجال يستخدمونه في ظهرانه في هذا الأمر كان يقول فينا حسنا شوى يا بعض المؤدى ولا يا أخوانا بك فينا نولي كذا سنك يا في علوم المدينة فينا تنفرد أبواب ولي نفرنا المدينة فقال سيدي لا إلا من كان ظهره حاضرا في مثل يا أحد من duk wanda abin hawan da zai kusa sai ya je nesa ya ɗauko shi to ya haƙura waɗanda za mu tafi da su su ne waɗanda ababen hawan da suke kusa to da kuma wanda ya zai shiga gida kawai ya tabo da rakomin shi ko ya kwanto dokinsa ko ya kwanto alfadarinsa to ya tabo a ciki kawai ko da an taɓa yi tsarin mutane shi ya sa a yi a gabaki ɗaya waɗanda suka halarci yayin har da manzon Allah sun fi da uku da wani abu su da su da wani abu duka su ne waɗanda suka halarci bada ko shi ne sai malam zai yi kauri ya mana bayani saboda an samu ya musulunci suka ce kun gani ko kun koya musu ba fashi yake da makani yanzu an zo za a wuce da dukiya ya ce su je su sayar hanya su kwata kan kwace ke koya ina koya musu fashi da makani من احتمال وهذا الاعتراض من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبجر هو جلبات جبال من مصدر الشيء أجيح من الكافرين والتصاعد وكذا والتصاعد والنسية لكن المحبطة لا يجوز على قلع في أحد الأحوال في قتل الطريق بايع لا يجوز بايع على قلع أجمل قلعه في أحد الأموال a game da ɓata dukiyar mutane a wukan tsari ko kuma fashi fashi da sarki kasu da shi ne fashi fashi da makani yauwa shi ya sa an fashi da makani da su ne ɓata tsari ko da wanda suke ta hanya ce ko kudin da koran ka Allah shi kyau ko ba fashi ba كما يستثني الأنفاسون من أعداء الله خبر يد مكان يدفع duniya da afasu ayyukan da zabu makayyata da yake tukwai ya wasu rikki suke riya suke mai wa'azna da yin da kuma hujjitar su masu zo gane jane kanar akwai da abu da bature mafi musulunci ya mata shi ke da shi ma sai ɗauka ta ya yara Su a kai irin su minan mutum shirki da yake shirkin mutum shirkai oriyantar shirki yan shiranin addini mustaqil ku kun san tun da Allah ya ko Allah sun sallama tarihin gaba da shi yana da tsawo mun ga wata ai a ko mun ga gabar da kafirai da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gabar tana nan har yau har gobe har yanzu an gane ba za a daina yi ba a ƙarfi na sha ta na basuri daga cikin tsare-tsaren da turawan yamma suke yi da za su ba ta musulunci akwai ɓangaren da suka ɗauka na bincike a ilimi saboda suka tada wasu aka tada da aka turo su kasashen larabawa musamman masar da bilan sha aka tuho su domin su koyi harshen larabci su kware ba don komai ba sai idan su san musulunci ya yake su karanta tarihi su karanta ba'anin su karanta tafsirai su karanta hadisai su karanta ƙa'idoji na shari'a yau su usulul fiqh da su usulul hadith da usulul tafsir da abin da ya shafa al-qur'ani tarbiyya da cikin manhajoji na musulunci da sauran ilmoma waɗanda suke na musulunci ku kwalle suka yi wannan aikin bayan sun gama sai su koma ƙasashensu tsakanin faranta da ingila da portugal da jamus jamus ke na jamus da sauran ƙasashe su spain andalus suka yi su fara kuce-kuce na shari da musulunci kuma da harshen larabci to su ne ake ce musu al-mustashriqun oriented usulin duk wani sharri da mutum zai kanta a musulunci a littafi a wani abu da wannan lokacin zuwa yau da wannan da mutane su ne kawo wajen za su samu baturi a ƙasar indiya ko a ƙasar faransa ko a ƙasar jamus kafin amma farfesa ne kuma a shari'ar musulunci فرقين الشريعة الأخرى كفر ليس لأحد الدراسات الإسلامية أما يا هذا القرآن جنجرنج يا هذا تحريم البخاري يا هذا تحريم مسلم تبقى الكتب الستة يا هذا السلاح أو إبادة أم في إذا يشوف كذا مدريش وصولي ولا نام ولا أبو تهميتي في كتب المقصود على يا رعب كانت مسلمين أبوك إذا أخذوا أخبارا من ثم لها تنسيت وعوا تكاد يجب أن كانت مسلمين تتعطيه بكتا شمس يومي إن وقت تكيا يجب الناس فكرة تدر ولا سمو سمو مسلمين برداني يرمع kan shi wannan ne ya yi musulman da suka zo zaji nasu ya zama da samashari domin ɗan uwanka ya cutar da kai ya cutar ba ko fiye da ita ma mafi ne ka san ba mamaki amma dan gidan ka ɗan ya cutar da kai ko ba karamin sharri ba to aka sami ire-iren su suna nan kuma har yanzu suna kuma da Najeriya muna da su ga su da yawa kuma hala-hala wasu abu da su ta hanyar tafiyanci yan tafiyanci in kana ta a turo su a sa su a shirya abinda za su kai shi ne su kaba da mutunci ba su da zuwa nake gani har da wata mata wai mace ta mutu mai kirkin ne وكل جميع غير وقتها هو السلام الله يشيرنا shi ne ma ne ya tsaye musu da barka yi ya ce ba abin da suke faɗi da suna cewa manzon Allah kuma wani ya zuwa da ya wa kamar da suke su fashi su fashi dukiya a dukiya su ce ma ne ce bal inda zalika haqqul haqqul intifaq da al-mushriki ai wannan hakki ne lokacin manza dukiyar ka ce wani ya ɓace maka a tsarin duniya duk da Allah maɗaukakin sarki ya halitta duniyar nan ƙa'idar wani an zaɓa فعلوا مثل إيه. إيه. ما به أنا duk wanda aka cuta to an إيه. ba shi dama وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين تمثل إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذلال أمدان ظالم متى تحمل القلب الذكي وقالبا وأنت يشد تلك المراجع يجي هنا مثل اذا لو يكون مثلا كلام يواجه الرمي على ذلك وتأتي من ذلك أي لا يجب أن الظالم الباب والظاهر والإيمان عليه عن ذلك يمد يديه وزعمه لرسل الله تشير الدين أي آية الزمن الدنيا متى تحمل القلب السيدية والطعام ما تكن ألا يبان وقف الواء وتفكه في كيسي ثم تتكنا لركا مكد كيسي تتوقع عنك الحمية تتبقى إيجاد أبو ألا أتهمش الكبار تتكلم في المراجب amfani ba su da kasamitacce wannan ita ce ƙa'ida sun kwace kuke musulmai yanzu kuma manzon sama ya ga dama ta samu ta musulmai kirama a ƙarƙashin ƙa'ida wani an haɓɓu ba an yi ku da zirgi ba a kusurtu ne. Kuma kamar sun yi je kun ga abu na farko ke shi ne inda zalika haƙƙulin ifafi milan shirki الذين أخذوا ما أخذوا في أموال المهاجرين وهل تسكى الطاعتين سكى الكهباء ضد سكى الكهباء لكم كيوي وأن تسكى الهجراء ما يسمى لذلك أنا كل رسالة قاموا سكى الدليلوش يعني عشان يتنكى الله حي يزول لي هجراء في كيوي هذا إن دي يعني يا هجراء كوتي يا كتلش والله بارك الله يا حتى يا قومي يا ذلك يا كتلش يا كتلش يا كتلش to in yanzu an ce ya je ba da kusa sai a ce mashi wa udwanan kuma sun ɓaci dukiyoyin nan na muhajirai musulmai udwanan saboda ta'addanci ba a da hannun tsarruhun ila hijira bayan suka matsa musu suka matsa musu suka tilasta wa musulmai sai da suka bar gari suka yi kawara suka yi hijira min bakata daga baka wa tarkiyya ilai kuma suka matsa musu ne sun bar gidajensu wa amwalihim suka matsa musu ne sun bar dukiyoyinsu wa tawallau ko wa tawallau alaiha suka mamaye dukiyoyi da gidaje to yanzu dama ta samu da musulmai sai an sama yake su je su tsaya a hanyar da abu su yadda su ne wuce da rakuma guda dubu daya an lafta musu kaya kuma mutanen da suke tare da shi gaba ɗaya da su ba arba'in ba قال تعالى ألا بعد المستكين سوى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون ولكن الشمس ألا رضاك الإياه للفقراء سوء الآوى المهاجرين وأن الذين أخرجوا من ديارهم وأن ذهب بكسر كان سيانة لإلى وأقوالهم أقوالهم بالمسلمين أما تدعى مكيفة وليمتك فضلا من الله تقول هنا نيما وتحللا وتدرجا والمطعين الجبا أو ألا وإخوانا ألا يجلس ويرسلون الله ورسوله هم الدنيا جاء أفعالهم في ويرسوا أغبى تتجيل النفس أغبى تتجيل السلم saboda suna taimakon Allah da manzanni sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya kula da salihu wannan su ne masu gaske kun ga ashe an cuciwa an cuci musulmi an kwace musu dukiyoyi to yanzu waɗanda suka kwace musu dukiyoyin nan suka kore su suka mallake gidajensu to sai ba su kuma sun wucewa ba su da kai shi ne ya yi tafi هنا مرضية ايه هنا رضوة وشيني وزن فبالحكي بمحلق التصف إلى المشركين أنا في حكي في اتفاق السحوم أنفع بالمشركين ويعاملكم بالمثل في إرسل يد التفصيل سبحانك ممكن تكتوي سبحانك ممكن كده su ba da suka fi koyon su zo wucewa da lalaha to shi ke nan zan an zafi a cikin fashi wannan daidai yake da yanzu duniyar da ta hauka shi sai mutum ya kashe mutum goma mutum ashirin sai a ce an yanke maka hukunci kisa sai kuma a ce suna ruwan ba su da ya za a kashe shi amma lokacin da kuce ya za a yi ya kisa ba gaskiya mutumin da ya kashe mutum ɗaya mutum biyu mutum uku a shirin ya bari kila

idan akwai yaki tsakanin waɗancan da waɗancan da kowa na neman sa'a ɗaya ne kowa na neman sa'a ɗaya ne duk wanda Allah ya ba a kan nan mun shi ke haka ake yi kun ga waɗannan su ne dalilan da suka jawo ma'aikin sallah da kuma yake eh, je su tsaya domin sabon waɗannan eh, a ganin مشركان ƙarƙashin abu sufiyan wanda suke ɗauke da wannan ma'adu wa dukiyar domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai da suke da barka وقد سبقت هذه الغزوات عدة محاولات وقد وقد سبقت هذه الغزوات عدة محاولات لاضطهاد أموال قريش هذه الغزوة الإمامية وقد سبق سبقت هذه النظر والمسلمة عدة محاولات أي كامل نعم، وانا جاي بعد بدا أي أقول كان أقول أن تلك جبانا لإجرام أموال قريش زمن ذات سبب الصحابي في كيفية الله جاء سؤال سبب جمع الشعوة ودى أدري الناس تجاوه في سبب الناس كان المحاذبون هم المشاركين فيها والنبوت لا أي مفعش مهاجرين تسمي تاريا إنك يزوج تسمي تاريا إنك يزوج كنا كباوان تبني مكان الفاصل أني أني أني أبا أنا لبارد أنسر أبا أبا أنسر أبا وفي أول الذي منصوب فيه وكان بكتا وجيجا سنة أقول أنبارك لا يتشم كتا في والله مسلسي أبو سفيان سيقول في دراكم أولا بكتا هو نرمي أن لم تعمل وكان بعدها فخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه kun ga wannan kudin da manzara ta bai da shi da sahabbansa afdal abu ne da mai iyali afdal shahidallahu ta'ala bihi أن ما يشد حكيان في القرآن فقد قال أن رؤوس التسلسل فقال ما أحد يفتر رؤوس المبين بالحق وإن فريق من المبين لم يكن ما أحد ربك فقد يجب أن تكون سيد التسلسل أي للبين كلمة إذا كعوديلا فيها بلا بالحق بجد فيها أبو سبعنا قادها وقولي هو للشيء ta'addanci magana da kuma yin da yi da shi da sahabbansa har ma da yin wanda sai tashi wanda zai da imani ko kwayan zama da zuciya shi ga shi Allah ya kira ku ta cewa ku tashi ta gaskiya amma a wajen buga min ta bil haqqi kamar yadda ubangiji sai mutum da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya ka ba don banna ba ba don ƙarya ba wa inna fariqan min al-mu'minina la ta'lamun amma wanda da cikin wani sashi daga cikin kafirai da rikicin kai masu imani da tsarin ba wasu musulman ba su a kai suna ganin indiya ma'aikin allah ba ya za a yi ba kawai iyali suna ganin a tsari su da ita haka ra'ayin wasu sassan wasu da cikin sahabban mazan zama yi suna da kawai a tsari sun dai ba ya yi za a yi ba a shi allah ne ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك ان يكون هناك في المنطقه التي في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في في المنطقه التي ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك لملاقاة المشركين يكون يكون شن أبيع عدد الشركات وغير مكاعد ألم أبو زيادة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض الدين أبو سفيان بالتسمية لما يملك فوق الوعد shi yasa sun sa shi ya zama jagora na kasuwanci duk قد يكون في عروض جلبي أجل وقت المسير وتبني إذا أن الواحد تكون على أي خاصوة فالنيا تتبر فالنظم الدنيا هلا هلا سوى لها كثير من الأبعاد علم أبو سفيان بخروج رسول الله وأفعاله أبو سفيان يا سعدي يا سعدي أبادي شوى من ذلك ثم تحفظت ذات الدكتور دومن لإعتراف لأمه دومن جدته في جبال الجبال هذا قيمة الجابو هو المناعي جل أبو جابان ومن تنسينا أقل الله وقيم تحيدا إيه إذا كنت قال هذا في كنت تحيدا من الزنة وهو لا أعرف أبو تحيدا تحيدا أشكون كله أي وقصادو تجي لأبعين تجي في أشكون سعب إيه ba ne ji bane yana da kyau haka amma a ji a mai da ban da shari ban da sanin abin da ba a yi ba ban da shahadatun zuri sai a mutum ne ya samu labari an sani ila ƙwarai yaslubun nusrata sai ya sauriyar da sauriyar garin maka يضرب المصرف هنا لما أحاول في أمريكيش لإنقاذ إنجلترا لو من كيرا دولنا آية النجوسية لو أموال الدكتورية يا زاهر جماعة دي إدارة تسجيرة أربعين يا زاهر مدوسوين سراكم أبدان دبو دايا وتدعى كلمة وكايا سوكم سجيرة ثم ثلاثة فريقة آخر bayan ya aika da wasiƙa shi kuma yi wata dabara ya ce a waya ko yau da hanya kawai ke canza hanya hanyar da manzon sama yake tsammanin zai biyu kawai ke canza saboda ne, wasani mace da yi ya sa'a wannan ayar da rafuka suka kubuta wa arsala ila quraish yukhbiruhum daga baya sai za ka aika wa ƙwarin shawa yana ba su labari cewa shi fa ya tsira da dukiyar ta. wayar da kuma yin zuwa la'autar da ilabar ta ya nemi cewa tun da kun taso mu kuma ga yi muku kuta da ku koma kan ku zo ya rubuta wasiƙa kun ga wasiƙa shi ke nan wasiƙa farko neman adalci a kawo masa ɗauki da gudunmuwa daga baya kuma ke ce a an yana da wata dabara sai canza hanya da ya canza hanya ne kubuta ya sake gaggawa ya rubuta wasiƙa ya aiki lokacin ba ba ta ba waya wani zai tada ya ce kai tafiyar kai tafiyar mutuwa domin ka je kai sabani sai yi rubuta wasiƙa ya ce ka kasa هي الحكومة koma أنا da كبراء fa'abattu والكفر shirki ليش kufri alaihi sai فأمر كبرياء الشرك والكفر عليهم وعزموا على لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم كبراء يا حمالين من لما كان كافر شيء أبو جهل sai suka ce ina ai duk da muka fito ba dai ya kike mana haka ba to sai mun zo mun koya mushi jari ko sai mun koya mu zalla kuma jari wa azamu ala liqati rasul sallallahu alaihi wasallam suka daura niyya da kirki ta ce sun zo sun haɗu da annabi sallallahu da sahabbansa fi badri a bana sai sai mun zo kun san shugaban su Abu Jahal Abu Jahal بحكمة من الله تعالى أن لا ينسى ينسى تلك الفكر تلك العلم عرفت في خصوصه سبب لو على لأن وهو الحكيم الخبير ألا هم يهكما عليه هم من ألا يهكما عليه من تهكما شيء هناك سبب في خصوصه هناك سبب في ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا في حربه من ظل فقد الشخص الله وقفت ليلا ولكن في الركوب وانما كان الاعتراض اليه ثم كتوني ne في niyyar yi وان الايه gaba da waɗannan ayoyin da mutum arba'in ba amma da masu tuwar dukiya ولهذا لم يعزم عليه صلى الله عليه وسلم والسلام على الصحابة وإنما ندبه shi ya sa mu zan kuma ke ce ce tilas ba ne kuwa ya fita ni dai wada a kuna na na dada ya ne ma ni har ma ce wanda abin hawansa bai kusa to an ya ce masa ba ya ce ba duk da ma kusa ba shi ne ko hum kadalika lam yazuku harba su ma ko su kai da ai wa illa la kanu azra'a المستجيبين لها كما هو شاهدهم ثم تعطي المتايا إذا أيضا إنك مستجيب إذا أبرزا وإذا كانوا أنتم على المستجيبين وإذا كنتم قوة كون أم تجيع لها جواب يحضر أن رمضان الزرمة أبا هو شاهدكم من يد الزمن الله يا بابا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وبرسوله إذا دعاه لما وصولا إلى أمرت بيان الأمر في أمطار وما تستجيب في الجاهل بعض kuma ba su da kayan izani ba shi yasa sai suka ce ai ba su yi ba dukiya ko za a ji ko ba su da yawa an samu kyauta da bismillah an ma ka dukiya an dawo wannan yayi to yanzu a hukuncin da mutane arba'in da suke tare da shi da ya da yawa sun tsira sun isa da makka shi kuma abu jihar an rubuta muku wasu ta cewa ko sun taso su koma dama abin da ake bukata shi ne tsira da zuciya zuciya kuma ta tsira sai abu jihar da sauran jama'a da allah ya kasance an girbe su a wannan shi a wannan yakin sai su ce su ke so to za mu je suka fito kamar yadda za mu ji in sha Allah ta'ala amma a nan zaman da ake yi shi ne a madina da kuma ya tara sabbata domin tattaunawa da su ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi shi ne ma ya fara ya fara faɗa mana amma zai ne mana shimfiɗa a kan ya dukiyar ƙuraitawa da fita sannan ne zai biyo baya in sha Allah wajen jiki na gaba da Allah sai wajen jiki na arba'in da biyu da da izinin Allah za mu dora الذين يفعلوا أن سبحانه وتعالى يشعر الأمة تحديد الساعة أن سبحانه وتعالى يسارع وعظم أن سبحانه إلى أهلين أكبر يد الكفاية فتبقي أيضا تحديد سكما لهذه الخصوص دلوكي ويسكت دلقوا بينها ويكتب الأهلين ومع أن يكتب الأهلين ومع الموضة اللي حصلوا يوم جامعة mun gode wa Allah da ya sanya muka da kai sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته